This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. za ma a iya kama mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba ne da grace alheri abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi jam'iyyar pdp na zargin cewa shi ma sabon shugaban hukumar tsaron asiri dss e, eh, lawal daura dan apc ne me kike cewa ke kuma apc an yi rajistarin mutane 100 a dukkan mazaɓu idan ka je ka duba ba gurin da sunan lawan daura ya shigo to me ya ɗaɗa shugaban hukumar kwastan na ƙasa game da shigowa da shinkafa to wajen girkiya kuma wai kasuwar ta 'yan najeriya ta za a danne to shine na ce ban yadda ba kuma kamar kowace ranar laraba da hantsi maryam dauda na tafa da shirinta na kallabi tsakanin rawuna za kuma a ji shirin sharshin jaridun hausa da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan aiko amma fa duk sai an ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran rundunar sojin najeriya ta ce ta ceto waɗansu mutane 59 da suka hada da mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi maza da mayakan ƙungiyar boko haram suka yi garkuwa da su jami'an soji sun ce sun kai farmaki a maɓoyar ƙungiyar boko haram kusa da birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya bisa ga cewa jami'an an kashe 'yan ta'adda da dama aka kuma kwace makamai masu yawa da motoci kakakin rundunar sojin kanar sani kuka sheka usman ya shaida murya amurka cewa duk lokacin da aka samu nasara irin haka takan kara wa karfin gwiwa ba ga sojoji da ke yakin kaɗai ba amma har ga al'ummar najeriya baki ɗaya waɗanda aka ceto sun haɗa da dattawa maza biyar da kuma mata da ƙananan yara hamsin da hudu waɗansu daga cikin waɗanda aka ceton sun shaida wa manema labarai cewa 'yan ta'addan ba su ba su abinci yadda ya kamata kuma kowane lokaci sukan rika yi musu barazanar kashe su ƙungiyar boko haram tana kai farmaki ne a ƙauyuka da kuma yin garkuwa da mutane ta kuma tilasta su musulunta ƙungiyar tana kai hare-haren ta'addanci da zub da jini a yunkurinta na mai da najeriya ƙarƙashin mulkin wato ƙarƙashin tsatsauran ra'ayin islama ƙungiyar taliban ta tabbatar da mutuwar madugunta mulla umar Ƙungiyar mai tsaurin ra'ayin addinin islama ta faɗa a sanarwar da ta fitar jiya alhamis cewa umar ya rasu ne sakamakon rashin lafiya sai dai ba ta yi wani ƙarin haske a kai ba ko kuma faɗin ranar ko inda ya rasu ta dai ce ne rashin lafiyar da ya yi fama da shi ya yi tsanani a cikin kwanakin rasuwarsa goma sha biyar na ƙarshe sanarwar ba ta yi wani ƙarin haske akan sanarwar da gwamnatin ƙasar afghanistan ta fitar ranar laraba ba cewa umar ya rasu shekaru biyu da suka gabata sai dai kungiyar taliban ɗin ta ce umar bai taɓa fita daga ƙasar afghanistan ba tun da dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin amurka suka hambare gwamnatinsa a shekara ta dubu wato a shekara ta dubu da ɗaya duk da hasashen da afghanistan ta yi cewa ya rasu ne a wani asibitin da ke kasar pakistan sanarwar da kasar pakistan ta fitar tun farko jiya alhamis ta ce an ɗage zagaye na gaba na tattaunawar wanzar da zaman lafiya bisa ga buƙatar shugabannin ƙungiyar ta taliban to sai dai wani saƙon imel da ƙungiyar ta tura na nuna cewa ƙungiyar ba ta goyon bayan zaman tattaunawar To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An ba da rahoton cewa wani fasto ɗan ƙasar Canada haifaffen Koriya ta Arewa wanda ake tsare da shi tun watan Janairu ya amsa cewa ya yi wa ƙasar Koriya ta Arewa zagon ƙasa. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ya labarta jiya Alhamis cewa Reverend Hyun Sulim, faston Ecclesia Presbyterian ta Light Korean da ke birnin Toronto, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ya aikata laifin yin zagon ƙasan ta wajen kulla makarkashiyar mai da wato ƙasar ƙarƙashin mulkin mai ra'ayin addini kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar canada ta ce canada ta damu matuƙa da batun lim ta ce muna kuma ci gaba da ƙoƙarin warware wannan batu ta hanyar diflomasiya bata ambaci batun laifin da ake zargin cewa ya amsa aikatawa ba ma'aikatan ikkilisiya lim toronto sun ce ya je koriya ta arewa ne so fiye da ɗari ya kuma taimaka wajen gina gidajen marayu da gidan kula da marasa lafiya da kuma gudanar da ayyukan jin kai daban-daban koriya ta arewa dai ta ce yana fakewa ne da ayyukan jin kan yana yi mata zagon ƙasa ma'aikatar kula da ayyukan kiwon kifi da gandun daji ta amurka ta ce ta fara bincike kan batun kisan zakin nan da ake kira cecil da aka yi cikin wannan watan yayin da likitan haƙori ba amurke da ake zargi da kashe shi ya ci gaba da ɓuya ana kuma ci gaba da yin allah wade da kisan a duk faɗin duniya a wata sanarwar da ta fitar ta hanyar sadarwar twitter hukumar ta ce ta fara gudanar da bincike kuma ta kasa yin magana da likitan haƙoran walter palmer na birnin eden prairie jihar minnesota hukumar ta yi kira ga palmer ko kuma wakilinsa da ya tuntubi jami'an hukumar ta amurka ba tare da bata lokaci ba ta bayyana kisan zakin cecil a matsayin abin takaici ta ce za ta bi duk inda binciken ya kai ta wata majiya ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa hukumar kula da ayyukan kiwon kifi da gandun dajin ta amurka tana gudanar da bincike ne ƙarƙashin wata dokar amurka da ta haramta kashe namun daji ba tare da izini ba da safara ko kuma sayar da su a halin da ake ciki kuma fadar shugaban amurka ta white house ta ce tana nazarin wato korafin da aka gabatar mata ana kira da ta, tasa sakiyar likitan haƙoran da ake zargi da kashe zakin da ake matuƙar ƙauna a zimbabwe to an sha labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc bari mu fara daga babban birnin tarayyar najeriya abuja inda a yayin da ta kaddama kan shugabar hukumar zaɓe ta inec ba ta ƙare ba sai kwatsam aka kuma shiga wata takaddamar kan sabon shugaban hukumar tsaron asiri dss lawal daura wanda pdp ta ce ai shi ma dan apc ne zargin da apc ke cewa bai da tushe daga abuja ga wakilin munasir adamu el mukaddashin shugaban pdp uche secondos ya shaida wa taron manema labaru ya tabbatar lawar daura ɗan apc ne kuma shi ya sa ma hukumar dss ke musguna wa yan pdp the burden therefore lies squarely on mr president to moderate the political ambience Da haka wannan ya zama wajibi in ji kakakin PDP Olisa Metu shugaban kasa Buhari ya daidaita lamuran siyasar kasar dan yiwa dukkanin sassan Najeriya adalci ta hanyar nada mutane mukamai ba bisa la'akari da jam'iyyarsu ko addininsu ba. Matakai ko kalaman shugaban kasa ka iya bijiro da son zuciyar kabilanci da bangaranci. Babban sakataren APC mai malabu ne ya yi watsi da zargin. Na farko dai shi ba dan jam'iyyar mu ta APC bane tun lokacin da aka fara rajista an yi rajistarin mutane 100 a dukkan mazaɓu idan ka je ka duba ba gurin da sunan lawan daura ya shigo korafe-korafe da suke yi suna tuna baya abubuwa da su suka yi suke tsoron kamar shi za a musu idan ba a manta ba marilyn oga a matsayinta na ita ce kakakinsu ai ta taba ce mana jam'iyyar apc jam'iyyar boko haram ne mun sani yadda ake amfani da ofishinsu ake siyasa a lokacin to mu ba wannan bane a gabanmu a nasu bangaren 'yan majalisar nan na apc da aka yi zargin suna makarkashiya ga shugaba buhari ta hanyar haɗa kai da 'yan pdp wajen maraba ga shugaban majalisar da ta bukola saraki da mataimakinsa ikwara madu dan pdp sun ce san ba a yi musu adalci ba sanata isa hamma mai na kan gaba a dattawan a to wannan ka ai abun dariya ne ma a ce wani dan apc zai yi zagon kasa a jiran muhammadu buhari ko da wadda abin da aka yi jiya din nan wadda ya nuna goyon bawa saraki dukkan dan apc wannan yana cikin wannan abin dukkan abin da buhari ya kawo a majalisa da yaddan allah da yaddan annabi ni ko da ni kaɗai ne zan goyi bayan abin da Buhari yake so a wannan majalisa din. PDP har ila yau na ci gaba da sukar mai rikon kwaryar hukumar zaɓe Amina Zakari da cewa ba za ta yi wa PDP adalci ba. apc ta bakin mai mala ta ce gwamnati ta duba cancanta ne kamar yadda gwamnatin pdp tun farko ta naɗa ta hukumar zaben jonathan shi ya naɗa ta a goma mu muka zo muka gaje ta a gurin shincece ku ce zai kare a siyasar najeriya da ke da bangarori kabilu da addinai daban-daban nasiru da maili murar amurka najeriya haka ne kuma a gaida el hikaya kafin mu ci gaba a sha waƙar afirka an, an. jama'a Lalle ɗumbaɗɗum. To, kamar yadda ba a rasa ji ba, hukumar kwastam ta Najeriya ta haramta ma wasu manyan kamfanoni hudu masu rassa 17 shigowa da shinkafa a Najeriya, saboda naƙasa manoman Najeriya da kuma ƙin biyan haraji. Shugaban hukumar ta kwastam Alhaji Abdullahi Dikko Indi ya yi ƙarin haske ma wakilinmu Abuja Umar Faruk Musa. a fira da na yi da shi abdullahi duka unde ya ce ai daga cikin kamfanoni 27 da aka baiwa hurumin shigowa da shinkafa a bara waɗannan hudun su ne suka zarce adadin da aka basu da ninki goma kuma sauran sun biya haraji amma waɗannan hudun ne suka ƙi su biya harajin to wannan abu tun lokacin da shi wancan president kenan na tafi na yi mai magana na gaba cewar ba za mu so ba bayan Allah da suke noma shinkafa ya zama da cewa sun noma shinkafa waje ta danne musu kasuwa tun da mu muna son mu fara cin shinkafa da aka noma Najeriya to ganin haka na ce musu to tun da kun shigo da ita kun wuce mazanin da aka ce na rubuta ma ita minista ta finance na rubuta ma shi minista na ma'aikatar gona dukkan su ba wanda ya bani ansa kowa biris da ni na tafi da farko na je na rufe waya house din nan aka zo aka ce in buɗe na buɗe na kira mutane na ce su zo su biya na ba su lokaci na ce su biya ga lokacin da za su biya kuma a lokacin da aka ce su shigo bayan tsara bayanin wannan lokacin da aka ce su shigo da wannan ton dubu ɗaya da ɗari biyar an rage musu farashi saboda ana ganin cewa ana a taimaka musu tunda suna da injinan noma aka sa musu kashi goma na haraji kashi ishirin na tara amma ni da kai in za mu shigo da shinkafa nan za mu shigo da shi kashi goma na haraji kashi sittin na tara ka gani da kai muna da kashi saba'in su suna da kashi talatin a ta wajen girkiya kuma wai kasuwar ta yan najeriya ta za a danne to shine na ce ban yadda ba na ba su lokaci na ce su biya wannan kashi yadda ni da ke za mu shigo da shi su ga kashi saba'in to shine ake ta tsalle tsalle kuma abin da ke daban ka ce ce duk cikin kamfanonin yawancin su duk ba yan najeriya ba ne yanzu na liki kuma na duk a su da custom na soki sai sun biya ɗan kuɗin kuɗaɗen da ake bin su su ne miliyan dubu ashirin da shida kamfani hudu ne wanda suka kare doka da abin da aka ce su shigo da shi. amma baka ganin kamar wannan matsayin naku ko na hukumar ka wanda ya hada da cewa ba za su sake ci gaba da wata mu'amala da kasar najeriya ba ko wata cinikayya a cikin najeriya ba sai sun biya wannan harajin da ake neman su biya zai iya cin karo da dokoki ko ka'idoji na mulkin najeriya alal misali idan ka su ne su yi haka ai in shi ne ba za su yi haka ba kuma wannan wani abu ne wanda wasu sun biya ko aka ce an ba da lamunin nan kuma an ba ku lokaci ku biya saboda kuɗaɗen nan suna da yawa kuma alhaji umar abin da nake so in kwatanta cewar ga ƙasa nan kusa da bukutun ai karamar ƙasa ce in ka je ko usul aka hura ba mai moci sai ya tsaya kuma nan ce ƙasar da duk lokacin da mutum ya yi banna ya yi cuta ko an ci hanci ko an yi banna ko an yi laifi sai a ruga kotu da an ruga kotu sai a tsatsai da al'amari sai abu ya kai cikin abin da ɗin lokaci yanzu ba ɗin cewa ta kotu to abin da na sani cewar kotun najeriya ta san muna da tabbacin cewa duk wani abu da ya shafi hukunci akan haraji ba mu taɓa ba a kotun Najeriya. Duk alƙalan Najeriya suna mutunta biyan haraji. saboda haka muna kalubalantar su je kotu. Shugaban hukumar kwastan ta Najeriya kenan Abdullahi Dikko Inde Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. To Allah ya sawa'i a gaida Umar yanzu kuma bari mu koma gefe Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da barista Aisha Ibrahim ɗanƙani inda ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. A shirinmu na yau za ku ji amsar tambayar da na yi mata a kan ko tana gani rashin ilimi ko al'ada ke janyo danna haƙoƙin mata da ake yi sai ta ce. Har masu ilimin, kamar ce har masu ilimin, sani ne ni da ke cewar idan yanzu misali ko ina na kai na zauna ina yarinya aka ce an haɗa wani Allah ya haɗa ni da shi an mana aure mun zauna a gida mun tara 'ya'ya cewa ina kallon wannan wuri a madogara ta rufin asiri na to za a iya wayan gari kamar yadda na ce zan iya sa dake kwana shekara goma ne ana da ishirin ne talatin ne ba ni da tabbas ya ci gaba da zama a wani rana ɗaya za a iya hargitsa rayuwa ta in tarkata nawa inawa babu kuma hukumar da za ta zaunar da ni a gidan ba hukumar da ta ce ga inda za ni babu kuma hukumar da za ta bani wani remedy game da abin da ya faru. Hmm. Zan iya waye gari ko zama da cewa dama iyaye ba ta kashe kai talatin da presumption is basa na anymore. To ba da inda za ka koma wurin kuma da ka zauna ka sa conservative period of rayuwarka to ba madogara ba ne. To bisa ga kundin tsarin mulkin Najeriya, ai mata suna da haƙoƙi daban-daban. Kina gani waɗannan haƙoƙin suna da wani tasiri kuwa? Shi ne nake faɗa ba tasiri, kamar haukan mai. Lokacin da nake aiki a kotu, idan yanzu aka ce an waye gari an sallami masu tafi, wani zubin da ciki, wani zubin da ɗan yaro. Abin da social welfare ta nema ko kuma kotun za ta bayar shine a wani gutsuro wani negligible sum kudin da bai kai ya kawo a ce misali ka rinka kawo duk wata ko tu dubu biyu a ba wa mata ta ciyar da ɗanta ta ciyar da kanta shi ne wai ka samu madogara da wanda aka tsaya ma aka yi wa wannan wanda nan babu tunanin ina za ta je ina za ta kwana wani zai faru da ita haka ake yi har gobe har jibi har gata To wace shawara za ki ba mata da suke fuskanta irin wannan matsalar ko kuma yadda za su ƙaurace shiga irin wannan matsalar? Tunda dai kusan haƙoƙin nan da ake magana na mata a baka suke ko a rubuce kawai, amma a zahiri ba a cika amfani da su ba. Yawwa, kamar yadda na gaya mutane inda gaske ne, shi ko mana tashi ne daga legal system. Kamata a samu good legal system a ƙasar nan dan babu. Babu dokar da take yanzu idan muka yarjejeniya aka ɗauke 'yar shekara sha shida, sha takwas, ishirin, aka haɗa ni da wani ɗan tahaliki da Allah haɗa mu shi muka kama hanya aka ce an mana aure na shekara ishirin a gidan nan wai a'a idan aka shekara ishirin to ga haƙoƙi na ga nasa ko a'a da zaran an yi auren nan to ga abin da ake kalla kuma ga abin da ba a kalla in yi ritadin ba zai ci abinci ba wanda yake sa ya abinci hmm. in kana son ka takura ku je ku yi dama sai an kai ruwa rana za a je gaban hukuma shi ma a wahale za a tsaga abin da bai kai kawo wanda ba zai ci abincin ba a ce ga shi nan a baki in ana so a baki to idan daga gaske tun da al'ummar na al'ummar mu ce gaba daya abin da ya shafi mata kuma ya shafi yaran su wanda ya shafi yaran kuma ya shafi society ina gaba daya sai a nemi platform na neman justice tun farko a duk wani tsari da mutum zai yi a rayuwarsa kuma a kalli abin da samun nasara da kuma rashin ta in aka samu nasara wallahi alhamdulillah ga yadda ake ganin tsarin rayuwa idan kuma ba a samu ba ga yadda ake ganin haƙoƙin kowa na namiji gana shi na mace gana ta na ragowa yara gana su zama da kuma an tabbatar da shi to dokan nan sai ta fito karara a b and c ya zama da cewa tana nan idan ba ta nan to mun zalunci kanmu gaba daya ba maganan mata kawai ke sai da idan gidaje suka wawwatse community ya lalace society ma lalace shi muka haifa abin da muka gani yanzu to ba kya gani kamar al'ada suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka haddasa matsalolin da mata ke fuskanta ta wannan fannin a yanzu haka Eh, al'ada inda muka interpretin ita ba kamar misali mu um, musulmai ba mu kaɗai ba ne musulmai a fannin duniyar nan kowan mataye musulmai da suke a ragowar ƙasashe na duniya misali ma ya larabawa wanda daga wajensu addini ne gangaro mana sun kare haƙƙin matayensu a nan ba wai kowa ba ne ba zai yi a cewa ka ga masinja da albashin dubu goma sha shida mata hudu ba hmm. daga nan kai ka san an zalunci ya zalunci kansa ya zalunci kowa ya ma cuci al'umma saboda kawai nema yake yi ya tara mutane da magari da wanda ba a kula zai yi da su ba su zama su ne 'ya'yan titin ya almajiri da ke gani wanda yau su ne victim din mutane za a iya ba su bi mutanen da suke ba masu eh, eh, ɗabi'ar kirki ba kila al'ada ce ta amma duk al'ada an wayi gari yanzu ilimi ya maimaye mutane kuma abin da an waye gari abin da aka san cewa matsala ce sai a yadda ita a rungumi abin da aka san cewa zai kawo gyara masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu barista Aisha Ibrahim kani da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida inar Ibro yanzu kuma bari mu kaɗa kanan dabo inda Muhammad Salisu Rabu zai ke tafa da sharhin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarinta mai taken abin da ya sa nake farautar 'yan boko haram in ji zara jtf a kuma shafi na uku na jaridar ta buga labarin da ke cewa za mu tattauna da 'yan boko haram idan yayin da a shafi na hudu jaridar ta buga labarin da ke cewa malamin sakandare ya yi wa surikinsa dukan tsiya har ila jaridar ta aminiya a shafinta na bakwai ta buga labari mai taken hana bara a kaduna ya yi daidai amma in ji sheikh yusuf sambar riga cikin yayin da a shafin dai na bakwai ta buga labarin da ke cewa buhari ga amurka najeriya ba za ta taba amincewa da auren jinsi ba kamar kowane mako jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin ƙasar nan Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarin ta mai taken ziyarar Buhari Amurka tarbar alfarma da aka yi masa bukatun da ya je wa Obama da su. Amurka ta yi alkawarin taimakawa a kwato kudaden da aka sace. A kuma shafi na sha biyar na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labari mai taken tsakanin da suki da DSS muna zarginsa da yunkurin cin amanar ƙasa in ji hukumar tsaro ta farin kaya ba a yi mani adalci ba in ji da suƙi fayaushe ya ƙalubalanci buhari kan da suƙi har ila yau jaridar ta leadership hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken matsalolin harkar noma gwamnonin arewa ku farka muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria. A gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum BOE. Mai magana Bashir Kwamfuta daga nan Maruru Kalgamman Kano State Nigeria. Ina so ba da ra'ayina game da so aiki na matatun man Najeriya da suka soma alhamdulillah mu talakawa mun matukar jin daɗin wannan al'amari kuma dama wannan shugaba abin da muke kallo da shi zai kawo gyare-gyare a kan ire-iren waɗannan al'amura muna fatan yadda ya wannan allah ya kai mu kuma nan gaba a samu ta da'iman a najeriya wacce za ta zama 24 hours assalamu alaikum sashin hausa rediyo america mai magana ayuba garba imam tafin madaki a jihar bauchi da farko dai ina mika godiya nama wannan gidan rediyo namu na murya Amerika. da kuke ba mu dama muke faɗa ra'ayinmu wato wannan gidan rediyo kun cancanci mu yaba muku allah ya saka muku da alkhairi bayan haka kuma a ina mika godiya ta ma shi kansa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da allah ubangiji ya kaddara ya je kasar kamaru ya kara ziyararsa lafiya allah kuma ya dawo mana da shi gida lafiya muna roƙon allah ya sa wannan ziyara da ya je ya amfane mu musamman mu 'yan arewa maso gabashin najeriya Assalamu alaikum mai magana Ahmad Direban Baro gaskiya ba ta neman ado kan dogari jihar Niger, Najeriya. ra'ayina a yau ina bayyana goyon baya ne a game da kasa kamfanin nnpc kashi biyu da mai kula da saka hannun jari da mai kula da gino mai da sai da shi wannan abu mu muna bayyana mu ga allah da ya sa wannan shugaban kasa aka kirkiro wannan abu wanda da yardan allah zai amfani najeriya da 'yan najeriya manya da kanana domin na san ba su kwaikwayi wannan abu ba sai da suka binciki kasashen da suka yi irin wannan abu kuma suke samun ci gaba game da irin wannan tsari da suke bi to yanzu kuma ga grace alheri abdu ta dawo da labaran duniya amma a takaice rundunar sojin najeriya ta ce ta ceto ɗansu mutane 59 da suka hada da mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi maza da mayakan ƙungiyar boko haram suka yi garkuwa da su jami'an sojin sun ce sun kai farmaki a maboyar kungiyar boko haram kusa da birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya bisa ga cewa jami'an an kashe 'yan ta'adda da dama aka kuma kwace makamai da kuma motoci kungiyar taliban ta tabbatar da mutuwar madugunta maula umar kungiyar mai tsaurin ra'ayin addinin islamu ta faɗa a sanarwar da ta fitar jiya alhamis cewa umar ya rasu ne sakamakon rashin lafiya sai dai bata yi wani ƙarin haske a kai ba To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Grace Alheri Abdu wadda ta taya na gabatarwa da CD wanda ya bada umarni da kuma mu na wannan lokacin wato Jim Hammond ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku ne lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.